وشر الأمور مهدفاتها وكل مهدفة بدعة وكل بدعة ضلالة وكل ضلالة في النار والسلام عليكم ورحمة الله barkamu da wannan maraice na litinin sha uku ga wata ramadan a shekara ta dubu ɗaya da ɗari hudu da arba'in da bakwai hijiran manzan Allah sallallahu alaihi wa alihi wa sallam daga Makka zuwa Madina wanda ya daidai da biyu ga watan uku a shekara ta dubu biyu da ashirin da shida miladiya daga masallacin Usman ibn Affan wanda ke Banek ko unguwar wuce tu a cikin birnin abuja masallacin bani plaza yau insha Allah za mu darasi na sha uku kafin mu fara karatu muna da tambayoyi kamar haka ki tambaya yake assalamu alaikum wa alaikum salam ina tambaya akan kuɗin da na shi na masallaci da aka tara akan wani aiki ne mafita ina maka fatan alkhairi mafita ta farko ina taya kamar na da Allah ya nufe ka da tuba ka gode masa to bayan ka tuba kuma sai ka dawo musu da kuɗin su domin idan ka taɓa haƙƙin wani to tuban ka tsakaninka da Allah kaɗai baya wankewa sai ka abin da ake kira da raddul magani sai ka je ka biya shi sa in ba ka da su yanzu to sai ka rinka biya a hankali ko kuma ka rubuta cikin littafinka na wasiya cewa ana bin ka bashi a masallaci kaza kuɗin adadin su kaza ko ka mutu magadan ka sai siya to sannan kuma ba dole bane sai ka zo ka fallasa kanka ka ce wannan kuɗin ni na ɗauka a masallaci ba a buƙatar haka musulunci gyara yake so da haka ba a buƙatar sai ka zo ka fallasa kanka ka san yadda za ka yi ko ta hanyar in ka dauko kuɗin sai ma ka kawo ka ce gashi sadaka shikenan ba ka bukatar sai ka tona wa kanka asiri ko sai ka fallasa kanka domin hakan zai iya jawo wata barna a madadin kuma gyara Allah ya samu dace ya takarda ta gaba ce assalamu alaikum wa alaikum assalam malam idan mutum yayi wa matarsa saki na uku akan cewa ya ji haushi saboda ta ce kai ma uwarka ta lalata rayuwarka kamar yadda ka ce kada in lalata rayuwar 'ya'yanka amma ba dan yana so ba ya sake ta to yaya kenan ta sako ai ko kana so ko baka so in kai saki saki ai shi saki bai san wasa ba manzo Allah sallallahu alaihi wasallam ya ce abu guda uku da wasan su da gasken su duk ɗaya ne ko da wasa ta ce ta yi su sun yi shine at talaqu wan nikahu wal itqu saki ba a yin sa da wasa ko da wasa kai saki saki yayi aure ma ba a yinsa da wasa ko da wasa ka ce na aura wa wani yata aure ya kullu ko yanzu abin da ya rage ba ta sadaki ba a wasa da aure to sannan ko da wasa ka ce na yanta bawa na to ya yantu ba a yanci da wasa mana ko wasa ka yi nufin yi to a shari'ar musulunci wannan abin ya auku mai takarda ta gaba ya ce assalamu alaikum wa rahmatullahi alaikum assalamu wa rahmatullahi Allah ya kara lafiya da nisan kwana amin ya ce malam idan miji ya saki matarsa tana da ciki shin malam ta saku ko kuma saku ba ta saku ta saku yana daga cikin wani abun kunya da aka yi a wannan shekara ko shekarar da ta wuce ne na ilimi daga garin mu Kano wani shirgegen mutum da sunan malinta ya fito ya ce wai ba a sakin mai ciki wai wanda ya saki mai ciki wai ƙarya yake ne ta saku ba wannan karatu ne a musulunci na 'yan firamare a ayar suratul talaqi karar Allah ya faɗa yace wallahi ya isna min al-mahid min nisaikum in irtabtum fa iddatuhunna thalathatu ashhurin wallahi lam yahidna wa ulatul ahmali ajaluhunna ay yad'ana hamlahunna Allah yace wallahi ya isna min al-mahid matan da suka ɗebe tsammani daga jinin haila ma'ana ba sa yi to mata iri biyu ne ba sa haila ko wacce ta yi ta gama yanzu ta gama hailarta saboda girman shekaru ta tsufa don mace in ta tsufa tana daina haila sai kuma wacce ita kuma yarin ta ce ta sa ba ta yi ba ta fara ba tare kenan wannan yana nuna maka musulunci ya yadda a aurar da yarinya ko bata balaga ba to in an aurar da ita tun tana yarinya bata balaga ba ko jinin haila bata fara ba sai mijin ya sake ta ya za ta yi idda to shine sai Allah ya ce fa iddatuhunna thalathatu ashhur idda su da watanni za su a irga wata ba jini ba tunda yanzu ba jini tsohuwar da aka sake ta bayan ta daina jinin al'ada wata uku za ta yi kif ne ta gama idda kuma watan mai kwana talatin talatin za ta irga kenan kwana casa'in to haka yarinyar karama da aka sake ta ba ta fara ma jinin al'ada ba to ita ma iddata shine wata uku za ta yi kwana ta in cif cif to sai Allah yake wallahi lam yahinna sai ce wa ulatul ahmad su kuma masu ciki an yaba ana hamlahunna idda su shine su haifa cikin su ko ciki wata ɗaya mace take da shi sai miji ya sake ta to ba za ta gaba idda ba sai ta yi ne sai ta haihu shine malaman fiqh suke cewa abajul ajalaini ita idda ta tafi kowace tsawo domin yanzu iddar ta ta koma sai ta yi wata tara har sai ta haifa cikin ta da kuma za ta yi ɓarin cikin ta gama iddarta mana dai dole sai cikin ya fita ko ta hanyar haihuwa ko ta hanyar ɓari sannan iddarta ta ƙare to abin da ya kamata ka lura ita wannan ayar a cikin wata sura ta zo sunan sura ta ɗalaki. topic ɗin sura shine maganar saki sai kuma aka ce mai ciki iddata ta haifa ciki ana nufin an yi ne in an sake ta ko kuma mijinta ya mutu tana ta kaba dan me zaka ce mace mai ciki ba a sakata nan ga Allah ya faɗa karar ga ma yadda zaka yi idda kamar da sunan shehuntaka kuma ya faɗi wannan kuma ga masha Allah tabarakallah ga rawani kaso ga alkabba Allah ya samu dace Laka ana sakin mai ciki kuma an sake ta iddata shine har ta haihu. da ta ƙarshe ce assalamu alaikum wa alaikumus salam. ya ce Allah ya amshi ayyukan malam amin Allah ya ayyukan mu baki ɗaya ya ce malam ina da tambayoyi kamar haka tambaya ta farko hukuncin masu jam'i ana sallar tarawihi ya halasta mana su kila ba su samu isha ba ko da yanzu su sun ja gefe suna isharsu masallaci kuma an riga an fara tarawihi sun aikata makaruhi amma ba su sallarsa ta yi mun amsa wannan tambayar ko maimaita jam'i a masallaci ratibi in an ce masallaci ratibi masallacin da ake salloli biyar a ciki ba irin masallatan kasuwa ba wanda wata sallar ayi wata ba za a yi ba ba wannan ake nufi ba masallaci ratibi shine wanda ake salla biyar asuba azhar la'asar magriba isha sannan kuma yake da dawwamamman liman ko da ba liman ɗaya ba ne akwai limamai da suke jagoranta mutane ta wannan shi ake kira masallaci rati. makaruhi ne in an yi jam'i wasu su zo su sake maimaita jam'i a masallaci na ita wannan sallah da haka abin da ya kamata shine in ka rasa sallah ta jam'in farko a masallaci to ka je gidanka ku yi da iyalanka ko da sun yi sallar sai ka sake kiransu su maimaita su ta su nafila kai ta kafarilla sun yi maka sadaka amma idan goro ne bai da iyali wannan sai a yi masa haƙuri sai ya yi amma ya aikata karhanci tambayarsa ta biyu ce shin mai haila tana ɗaukan alƙur'ani eh tana ɗauka amma in ya zama dole ba haka kawai ba sai ya zama dole kamar malama ce za ta karantar kuma ba ta haddace ba sai ta duba sai ta ɗauka kamar ita ma ɗaliba ce za a karantar da ita to nan ma sai ta ɗauka larura ce kamar kuma tana da rashin lafiya kila irin na shaidanu aljanu sai ta ji alamar ciwon zai tashi yana daga cikin abin da yake kore ciwon idan an fara jin sainin ɗinka a karatun ƙur'ani to sai ta ɗauka don ma ta karanta larura ce amma in ba haka ba haka kawai ba a so ne haila ta ɗauki alƙur'ani amma faɗin ta ɗauka ba haramci ta aikata ba imamu malik ya ce karahatu tanzihin ce ba a so ba amma dan tayi kuma ba haramci ta aikata ba tambayarsa ta gaba yace hukuncin mamu masu buɗe alƙur'ani a sallah ya halatta sallar tarawihi ya halatta a sallar dare mamu ko liman su buɗe ƙur'ani su bi ba laifi ba ne sahabbai suna yin haka nana aisha tana da wani bawanta wanda ita Aisha ta haddace Qur'ani shi kuma bawan bai haddace Qur'ani ba idan an zo sallar tarawih ta kan sa shi yayi mata limanci to shi da bai haddace ba sai kan dauki waɗansu takaddu ko waɗansu abubuwan da aka rubuta alqur'ani a jiki yana bi da aka sai malamai suka ce wannan ya nuna halaccin a iya yin haka wallahu ta'ala a'la wa a'lamu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 غلامة مؤمنة خير من مشركة ولو أعجبتكم ولا تنكحوا المشركين حتى يؤمنوا ولعبد مؤمن خير من مشرك ولو أعجبكم أولئك يدعون إلى النار والله يدعو إلى الجنة والمغفرة بإذنه ويبين آياته للناس لعلهم يتذكرون Allah madaukakin sarki ce wala tankihul mushrikati kada ku auri mata mushrikai hatta yi uminna sai an sun yi imani duk bayani ya gabata akan haka shin me ake nufi da mushrikai mushrikan ahlul kitabi ko mushrikan maguzawa ana nufin mushrikan maguzawa banda mushrikan ahlul kitabi saboda ayar اليوم أهل لكم الطيبات وطعام الذين أوتوا الكتاب حل لكم وطعامكم حل لهم والمنصنات من المؤمنات والمنصنات من الذين أوتوا الكتاب من قبلكم إذا أتيتموهن أجورهن لكم أيك نصح الضيف وأن سكنون كينا آير بند أهل الكتاب Talha ibn Ubaidullah ya auri ga Yahudiya a zamanin Sayyidina Umar Uzaifa ibn al-Yaman ya auri Kirista da Nasariya a zamanin Umar ibn al-Khattab kuma Sayyidina Umar ya musu magana suka ce kana nufin haram ne yace a'a amma girman ku nake kallo ku bai dace da ku ba domin ku al'umma tana kwaikwayon ku idan kuka auri kiristoci ko yahudawa duk musulmi kanana wanda ba su kai ku matsayi ba sai suke koyi da ku duk su ma suka tafi su auro kiristoci ko yahudawa to yanzu ƴaƴan musulman kuma ba zai aure su sai suka ce to shikenan ya amirul mu'minin mun fahimta ubangiji yace wala amatun mu'mina ku sani baiwa mu'mina khairun min mushrika ta fi alkhairi ta fuskar ku aure ta sama da mushrika wacce ba mai imani ba walau a'jabatkum da ita mushrikar tana burge ku burgewa ta fuskar kyawun halitta burgewa ta fuskar wani matsayi na rayuwa ko ma ta wace fuska in tana burge ku to ku sani mumina kuma ta fita a wajen Allah waɗannan wannan gaba ta wa wala amatin mu'minatun khairun min mushrikatin walau a'jabatkum al-imam ibn kathir yace qala suddi imam suddi yace nazalat fi abdullah ibn rawaha ita wannan ayar wal’amatu mu’aminatun khairun min mushrikatin walau a ajabatkum ta sauka ne game da abdullahi ɗan rawa ta naddahu yana da wata baiwa baka kwazza biba alaiha wata rana sai ta ɓata masa rai sai ya fusata halaɗama ha sai ya mare ta sun mafazi'a daga baya kuma sai hankalinsa ya dawo jikinsa ya gane abin da ya bai dace ba domin manzo Allah sallallahu alaihi ya hana mari ko ɗanka za ka da ka ban da mari ko bawa ne ban da mari annabi sallallahu alaihi wasallama ya ce idza qatala ahadukum falyajtani bil wajha idan ɗayan ku zai yi fada da abokinsa to ya nisanci fuska ban da duka a fuska daka da ya gane cewa abin da ya kuskure yayi ya mare ta fa ata rasulullahi sallallahu alaihi wasallama fa akhbara sai zo wajen manzo Allah sallallahu alaihi wasallama ya bashi labari fa qala lahu sai annabi ya ce da shi da shi Mahiya, hiya to wace ce ita musulma ce ko kuma ba musulma ba ce sai shi abdullahi Ɗan rawaha yace tasumu wa tusalli wa tuhsinu alwudu'a wa tashhadu an la ilaha illallah wa annaka rasulullah ai tana azumi ai tana sallah kuma shi ta iya alwala kuma tana shaidawa babu abin bauta da gaskiya sai Allah kuma kai manzon Allah ne ma'ana mumina ce kenan fa qala sai manzon Allah ya abdullahi ya kai abdullahi dan rawaha hazihi mu'mina sai kenan mai imani ce wa qala sai ce wallazi saka bil haqqi la u'tiqannaha wa la atazawwajannaha yace na rantsi da wanda ya aiko ka da gaskiya zan yanta ta kuma zan aure ta fa fa'ala kuma sai je hakan shi balarabe ne dan dangi dan asali amma kuma ya auri baiwa kuma baiwan ma baka kaga dole zai gamu da kalubale na ‘yan uwa da dangi za a yi ta masa surutu shi ne ana alaihi nasu minan musulmin sai mutane suka yi masa cari ana ta zindansa ya ji ya auri baiwa kuma baiwa ma baka wakalu suke cewa na saha ama ya auri baiwa wakalu yuriduna an yankihu an yankihu ila mushrikina to su larabawa a wannan lokacin da su bawa bawa musulmi yasu sun gwammace su ba wa kafuri ta yasu saboda wariyar launin fata wa yunkihuhum kuma su ma suna aura daga wajensu suna aura musu ragabatan fi ahfadihim saboda kwaɗayin dangantaka ta jini da kuma asali da shine fa anzalallah sai Allah madaukakin sarki ya saukar da wannan aya yana kwankwasa zukatan mu'minai bal amatun mu'minatun khairun min mushrikatin walau a'jabatkum da kuma wala abdun mu'minun khairun min mushrikin walau a'jabakum da ka ubangiji subhanahu wataala kamar yadda muka faɗa jiya yana nuna mana qualities din da ya kamata mutum ya duba ne idan zai yi aure aure yana da matukar muhimmanci da haka malamai suka ce tushen ginan ginuwar al'umma shine a samu kyautatuwar auratayya a samu ƴaƴa nagari yana da alaka da iyaye nagari domin albaladu walbaladu tsayibu ya furju na batu da izini rabbi allazi kabuta la ya kabuta illa na kida gona ta gari ita take ba da kyakkyawan amfani to shi inda ake shuka shi shine jikin mahaifiyarsa ita ce gonar to matuƙar ba ta kyautatu ba kar kai tsammanin za ta ba da kyakkyawan amfani yasa manzo Allah sallallahu alaihi wa sallama yace tun qahul mar'atu li arba'in duk inda ka kai ka dawo a duniya mutane abu ɗayan hudu ke sa su aure duk mutumin da kaga yayi aure ɗayan hudun nan ya kalla ko ɗaya kaɗai ko biyu ko uku ko kila ya dace ya samu duka hudun Allah ce na farko li jamaliha kyawun mace da yawan maza sukan so su auri kyakkyawan mace kuma idan aka ce kyawu kyawu amrun ne nisbi idan aka ce kyau abu ne wanda ya danganta kyau a wajena ba dole ya zama shine kyau a wajenka ba kyau a wajenka ba dole ne ya zama kyau a wajena ba amma dai kowa da irin kwalitis ɗin da yake kallo a matsayin su ne kyau wani a wajensa tsawo shi ne kyan mace wani a wajensa farar fata ita ce kyau a wajensa wani a wajensa yawan gashi shi ne kyau wani a wajensa dogon hanci shi ne kyau kowa da irin abin da yake ɗauka shi ne kyau da haka manzo Allah ana auren mace dan kyau na biyu sai yace wali maliha kuma ana auren mace dan kuɗi wani yana so ya auri hajiya ya zama mijin hajiya ya ci bilis to wannan tun talatal ana wannan tun zamanin annabi ba sai yanzu ba auren jari ko yawa to sannan sai manzo Allah yake wali hafadiha kuma ana yin aure dan matsayin rayuwa ta ta ta da kamar man sha ta yake jikan mujaddadi ta wajen matarsa mana yana so ya hada jini da waɗansu manyan mutane da aka sai je auri yarsu ko ba komai shi ma ya samu shiga abu na hudu sai manzo Allah yake wali diniha kuma ana aure saboda addini ba ƙarshe sai manzo Allah yake farfar farmi zaki dini ta ribar yada lalle in zaka yi aure zaɓi mu abokiyar addini ka zauna lafiya da aka ce a zaɓi mu abokiyar addini ba ba ana nufin mu abokiyar addini ba ta da kyau ba A'a, a cikin dukkan waɗannan qualities din addinin duk ya ɗari sauran dan duk sauran suna tayyib suna karewa yanzu mace da yau ka aure ta kana ganin tsaliliya ce kyakkyawa ce ba ta shekara goma aka ga dukkan ya tafi to sannan macen da ka aure ta don cewa ‘yar wane ce matsayin duniya yana canja in ka aure ta lokacin babanta yana shugaban ƙasa idan ya sauka kuma fa kaga ta zama ‘yar tsohon shugaban ƙasa ba ‘yar shugaban ƙasa ba in ka aure ta saboda babanta yana da kuɗi in ya talauce fa, kuma ana talaucewa to amma addini shine wanda in dai ne shi yana riƙe da shi to gaba yake yana ƙara kyau ba baya ba yana gaba yana ƙara kyau yana gaba yana ƙara kyau ta sannan ƴaƴa in suka zo suka samu uwa mai tarbiyya mai addini sai ka ga auren ka ya zama riba ka auri mutuniyar kirki ita kuma ta ƙara haifa maka wasu mutanen kirki jarin ka na alheri da aikin alkhairi sai ka ga ya ƙara faɗaɗuwa sannan ita mace mai addini kullum tana ba wa mijinta kwanciyar hankali ne da nutsuwa amma duk yawanci matan da suke da irin wa'incan kamannin galibi kullum ta yi maka da hankali yasa wani hadisi manzo Allah ce in kyau ne yasa ka auri mace to in baka yi wasa ba za su taɓa zaman lafiya da ita ba amma kullum tana ganin ma ai ta fi karfin ka kaddara ce tana ganin kullum in ta barka ma kan ma ta bar gidanka wasu suna nema yasa za ka ga wani idan ya auri mace akwai wani wanda na sani ya auri mace kyakkyawa buzuwa yar agadas amma sai da ya aje mata buzaye su ma masu gadin ta kar ka ɗauka kuɗi ake gadi matar ake gadi yau masu kyawawan mata da suke nuna wa sa'a sun san barazanar da suke fuskanta in babu addini a tattare da ita kullum ana kai mata hari in su ba make za ku tafi sai kana raka ta gidan ka nufi sai ka sa CCTV ba dan komai ba dan matar me za ta yi me za a shigo a yi a gidan da sauransu haka dai shi yasa manzo Allah sallallahu alaihi wasallam lalle mu auri mata abuta addini kuma ba laifi bane ta zama kyakkyawa kuma tana da addini ba laifi bane yar masu kuɗi kuma tana da addini ba laifi bane mai matsayin rayuwa kuma tana da addini shi addinin zai rinka control din duk wa'ancan abubuwan da suke da su ko mun kyanta in tana da addini kyan ba zai ruɗe ta ba ko mun matsayin iyayenta in tana da addini addinin zai sassaita ta yadda za ta yi wa mijinta biyayya ba za ta yi masa ɗagawa ba Shin Allah yake wala amatun mu'minatun khairun min mushrikatin walau a'jabatkum yace wala tunkihul mushrikina kuma ku mu'minai kar ku wa da mushrikai ƴaƴan ku hatta yu'minu har fa sai in sun yi imani wala abdun mu'minun domin ku sani bawa mu'mini khairun min mushrikin ya fi dukkanin wani mushriki a wajen Allah walau a'jabakum ko da ku mushrikin yana burge ku kafiri ne amma yana da kuɗi Kafuri ne amma wani celebrity ne Kafuri ne amma wani ɗan hamshakin mai mulki ne to karka damu da ka aura masa yakka matukar kafuri ne ka samu bawa mai imani ka aura masa yakka yafi saboda abin da Allah zai faɗa a ƙarshe domin shi kafuri zai ja yakka ne zuwa wuta shi kuma mumini zai ja ta zuwa aljanna duk wannan matsayin da ka kalla a duniya ka bashi yar amma ƙarshe ƙarfin kifi za su yi daga ruwa zuwa ina zuwa wuta duk a gama rayuwar a gama shanawar a gama kashe kudin, a gama mulkin an mutu kuma an ji lahira a shiga wuta to ina riba a cikin wannan babu riba wannan zai nuna maka abubuwa da yawa da yaran mu mata suke na kasada da kuma iyaye musamman marasa fahimtar addini yarinya sai ta je kawai ta ɗauko wani arne ta kawo gidansu ta ce shi za ta aura dan uban an samu shi ma wani abin nan ne yana takamar shi wayayye ne dan boko ne a bata yanci ko sai ga ya aura mata sai ka ga shi musulmi yarsa musulma kuma ƙarshe sun haifi jikoki arna in ba a yi wasa ba ita kanta yar ma mijin ya yi tasiri a kanta ya mai da ita kafira kaga yanzu ka ƙara wa kafirci jari ka ƙara haɓaka shirka ka ƙara haɓaka waɗanda suke zagin Allah a duniya kai kuma kana tutiyar kai musulmi ne wannan ba karma asara ba ce duk wani abu da za ka ruɗu da shi ka sani aikin banza ne ba tabbas ba ne abin da yake tabbas shi ne addini da imani ba mu lura da kyau a aya a farkon aya an ce wala tankihu daga nakaha yankihu nakaha ya aura yankihu yana aura amma a nan sai aka ce wala tunkihu kada ku aurar shi kuma daga ankaha yunkihu aurarwa daban aura daban aura kai kenan ka aura amma aurarwa kai kuma ka ba wani ya aura duka waɗannan abubuwan guda biyu musulunci ya kula da su wa za ka aura kuma wa za ka aurawa wa za ka aura kai a kankin kanka wa za ka aurawa kuma ɗarka ko wacce kake da iko a kanta haka wanda za ka aura ka zaɓa ka fifita imani akan komai haka wanda za ka aurarwa ka kula ka fifita addini akan komai mutane ne guda biyu misali suka zo neman auren yarka wani mai kuɗi ne amma kuma fa bai da addini bai da tarbiyya wane kuma yana da rufin asiri yana da sana'a amma kuma yana da addini yana da tarbiyya kar ka ruɗu da wancan mai kuɗin lalle ka fifita wannan kamar yadda kai ma in ka je aura wannan abin shi za ka duba sannan malamai suka ce wannan ya nuna shi namiji yana iya aure da kansa babu wakilci zai karɓa aurensa da kansa an gane ko amma ita mace ba yadda za ta yi ta yi aure babu wakili wali ba zai yi ba duk yadda mace ta kai da wayewarta ko ita ce shugaban kasar duk duniya in ta tashi aure amma hanga musulunci ba ta isa ta aurar da kanta ba dole ne sai wali ya shiga ya aurar da ita Shi ne ma'anar wala ki kar ku aurar kaga mata su ake aurarwa amma shi namiji fa wala ki kar ka aura domin namiji shi yake da ikon kansa asali abin da shari'ar musulunci ta sani shine namiji ya je ya karba aurensa da kansa amma ba laifi bane in ya tura wakili amma ita kuma mace asali shine ta je ta aurar da ita kuma ba wani hali da zai yi ta aurar da kanta malamai sukan kawo wasu ayoyi don su karfafi wannan ma'ana kamar faɗin Allah a cikin suratul nisa na bi izni ahlihinna ku auri mata amma fa da izinin danginsu dangi ana nufin waliyi da kuma ayat suratul nuri wa ankihul ayama minkum wa salihin min ibadikum wa ankihu ku aurar da ayama manya manyan ƴaƴa mata da suka girma minkum daga cikin ku wa salihin min ibadikum da nagartattun bayin ku kaga sai aka ce ku aurar da su a ce su su aurar da kansu ba to haka nan kissar annabi Musa lokacin da zai yi aure surikinsa da zai aura masa yar sai ce inni uridu an unki haka ina so ne in aura maka yarinya fa ita ta ga annabi Musa ta so shi kuma ta zo ta gaya wa babanta amma ba ta aurar da kanta ba da babanta ya ji tana yaban annabi Musa ga wani bako kaza kaza mutumin kirki sai ta yace je ki kira mun shi waja'atu ihdahuma tamshi ala sihiya qalat inna abi yad'uka liyajziyaka ajra ma saqaita lana فلما جاءه وقف عليه القفص قال لا تخف نجوت من القوم الظالمين قال إني أريد أن أنكح إحدى ابنتي هاتين على قال جاء أبو سعيد أجره إن خير من استأجرت القوير أمين قال إني أريد أن أنكح إحدى ابنتي هاتين على أن تأجرني ثمانية جزء ذات لي أورا روا أن يوسى شيخ أورا سدى كم فا أما إتو قوبا بنت بي أورا الشيخ أحاديث من ذا الله صلى الله عليه وسلم يلتفات أمن بياني جمد ونا يشي لا نكاح إلا بي ولي ba a aure sai da wali yana nufin ta bangaren mace dole mace in za ta yi aure sai da waliyinta an gane ko sannan a wani hadisi manzo Allah yace ayyu mamra'atin nakahat bi ghairi idni waliha fa nikahuha batil hmm. duk macen da ta yi aure ba da izinin waliyanta ba to zaman daduro ake da ita aurenta bai ba dole ne sai waliyin ya sani dole sai da izinin sa sai dai fa in waliyin ne fada ya fada ya kiyarda da abin da kike so to kike je kotu kotu kuma ita ce waliyin wanda bai da wali alƙali shi yake wa matan da suke da rigima da dangin su walici shi kuma zai kira waliyan naki ya ji dalilan su da yasa ba za su aurar da ke ba in dalilin su mai karfi ne ya fi naki alƙali zai tabbatar da abin da suka faɗa dole ki ba abin da waliyan ki ce amma idan kin fi su hujja wani abu ne nasu na son zuciya to alƙali ce ba su dama ya ce ku je ku aurar da ita idan suka tubure sai ce to ki zo ni kuma rana kaza ga watan kaza kai mai neman aure ka zo ka kawo min sadaki nan sai ya aure da ita as sultan waliyyu man la waliya lahu haka malamai suka ce alkali ko shugaba shine waliyin duk wanda ba shi da wali, ana musamman mata a wajen aure zala ce la tunkihu al almar'ata wala al-mar'atu nafsaha mace ba ta aurar da mace kai mace ba ta aurar da kanta ma tana ta aurar da wata ko gwamna ce ita a jihar in za ta yi aure sai an mata aure kuma bata isa ta aurar da yarta ba bare ta aurar da watanta an gane ko ubangiji madaukakin sarki ce ula'ika yad'una ila nari abin da ya sa muka fayyace muka ce ku zaɓi masu imani a wajen aure in za ku aura ko in za ku aurar saboda su marasa imanin ya da'una ilan nari suna kira ne zuwa ga wuta to anan ne malamai suka ce wannan ya nuna karara ma'aurata suna da tasiri a junansu me yasa musulunci ya hana musulma ta auri kafiri saboda tasirin da miji yake da shi akan matarsa ita mace a asali ba ta da aƙida sai aƙidar mijinta duk aƙidar da miji yake akai to a kanta mace take rayuwa mana maza suna da tasirin juya mata cikin ƙanƙanin lokaci shi yasa musulunci a madadin mace musulma ta auri kafiri ya juya ta ya mai da ita kafira sai aka ce ba a yadda ba amma shi musulmi yana da dama ya auri kafira dan in ya juya ta mai da ita musulma ai ita ta ci gaba amma wacan aka juya ta aka mai da ita kafira fa ta ci baya wannan shi yasa shi yasa Allah ke la hunna hillul lahum wa lahum yahilluna lahun mata mu'minai ba su halatta ba ga maza kafirai su ma maza kafirai ba su halatta ba ga mata mu'minai to shine Allah yake ulaika yad'una ila nari domin suna kira ne zuwa ga wuta wallahu yad'u ila Jannati shi kuma Allah yana kira ne zuwa ga aljanna dan da da wallahu yad'u ila dari salam wa yahdi man yasha ila siratil mustaqim wal maghfirati kuma Allah yana kira ne zuwa ga a samu gafara bi iznihi da izninsa wa yubayyinu ayatihi linnasi la'allahum yatafakkarun kuma Allah yana bayanin ayoyinsa ga mutane dan su tintintin tallace ويسألونك عن المخيض قل هو أذى فاعتبروا النساء في المخيض ولا تقربوهن حتى يطهرن فإذا تطهرن فأتوهن فإذا تطهرن فأتوهن من حيث أمركم الله إن الله يحب التوابين ويحب المتطهرين حديث يا تبت مسند إمام أحمد دسندي هر إذوا أنس أمالك الله يكرم سيدا أنا زيتي أن اليهود كانوا إذا هابت المرأة منهم يهودا وسن كفن شلوكة أن النبي يزو مدينة سن يزو يتد يهودا ومدينة دامن سن كرنتا ألتافن سنة التوراة cewa annabin ƙarshen zamani zai rayu ne a Madina da a wannan lokaci duk sai suka tattaru suka tare a Madina manya-manyan kabilansu guda uku Ƙabilar Banu Quraiza da Banu Nadir da Banu Qainuqa haka manzo Allah ya zo ya tadda su a Madina sun zo da nufin idan ya tabbata annabin ƙarshen zamani ne su san duk yadda za su yi tubbun su kashe shi amma Allah ya tsare shi cikin abin da manzo Allah sallallahu alaihi wasallam ya zo ya tarar wanda Yahudawa suka yada a garin Madina har mutanen Madina suka dauka suke koyi da su shine annal mar'ata cewa mace idza habat in tana haila lam yu'akiluha ba sa cin abinci tare da ita nan ya nuna a al'adar su miji da mata suna cin abinci tare amma fa in tana al'ada sai a raba kwano kowa ya ci kwano kowa ya ci nasa walam yujami'uha fil buyuti kuma ba sa zama tare da su a gida su kana tare da mace a gida tana haila su ba sa yi idan kana da mata tana haila ko ka bar mata gidan ko ita ta fita ta bar maka gidan har sai ta yi tsarki sannan ta dawo to lokacin da annabi sallallahu alaihi wasallam ya zo madina mutanen madina sun ɗauki wannan al'ada su ma suna amfani da ita amma asali daga wajen yahudawa suka kwaikwaye ta to shine sai sahabbai suka zo suka tambayi manzo Allah sallallahu alaihi wasallama domin yanzu sabon addini ya zo da shari'a da aka sai suka tambayi annabi shin wannan abin da yahudawa suke yi wanda mu ma muke kwaikwayo a wajensu daidai ne shi ne sai Allah ya saukar da wannan aya don ya bada amsa shi ne ce wa yasalu naka kuma suna maka tambaya anil mahidi game da hukuncin mace mai haila kalmar mahid a nan ma'anarsa shine ha'ir mace mai haila domin kalmar mahid alawzani maf'il zai iya ɗaukan ismul makani ko ismul fa'ili ko ismul ala Kudaka a nan ma'anarsa shi ne mace mai haila, domin kalmar mahida ɗin za ta zo a nan gaba, ba ta zulun nisa a fil mahidi, ko mahida a gaba ba ita ce mahida ta nan ba. Mahida a nan ana nufin mace mai haila, suna tambayar ka game da mace mai haila, shin za a iya cin abinci da ita? Shin za a iya zama gida ɗaya da ita? Shin za a iya mu'amala ta yau da gobe da ita a taɓa jikinta? ba wai ta saduwa aure ba dan ta miko maka wani abu ka karba ko ka mika mata ita ta karba hannunka ya goge hannunka. ana iya haka ko kuma matarka ce ta yi tafiya ta dawo ta rungumi jikinka ta maka oyoyo kuma tana haila ana iya haka wannan shine mazmunin abin da tambayar ta kunsa yalla ke kulka ce da su huwa azan shi dai jinin hailar kazanta ne kalmar azan bi ma'ana qazirun wa najisun jinin haila kazanta ne kuma najisa ne ta yadda in ya taba tufafi ba zai yi sallah da shi ba dole sai an wanke Shi ne sallah fa'a ce fa atazilun nisaa ku dai musulmi ku nisanci mata fil mahidi a iya lokutan haila ko fil mahidi a iya inda hailar take fita duk wannan abun guda biyu zai dauka kuma a haɗa biyun shine daidai ne tafsirin zai fita ma'ana lokacin da matarka take haila ba za ka kusance ta ba kusanta ta aure amma za ka yi kowace mu'amala da ita iya inda za ka nisanta a jikinta shine iya inda hailar take fita amma ka iya taɓa hannunta ka iya taɓa kanta ka iya taɓa ƙafarta ka iya taɓa bayanta shine Allah ke wala ta taqrabuhunna kada ku kusance su kusanta a nan ana nufin saduwar aure ai wala hunna hatta ya ƙuhurna har sai jinin hailar ya ɗauke. haka idan mace tana haila, mijinta ba zai yi saduwar aure da ita ba har sai jinin hailar ta ɗauke kuma idan jinin hailar ta ɗauke har sai ta yi alwala ko sai ta yi taimama in ba za ta iya wankan janaba ba amma asali shine sai ta yi wankan janaba amma malamai suka ce idan ya matsu ko ba dole sai ta yi wankan janaba ba sai ta je ta yi alwala ko kuma ta je ta yi taimama shine Allah ya ce fa idza tabaharna idan bayan jinin ya ɗauke kuma sun yi wanka fa'atuhunna min haythu amarakum Allah to ku zai ke musu ta inda Allah ya umarce ku shine ta inda ake haihuwa an gane ko hmm. to da wannan ne malamai suka ce dole dole ne mutum duk yadda yake kaurace wa matarsa bayan daukewar jinin al'ada ya sadu da ita sau daya haka wasu malamai suka ce amma wasu malaman suka ce a'a umarnin anan ba na wajabci bane cewa fa idza fa'a tuhunna. suka ce umarni ne na istihbabi umarni ne na halacci na so amma ba na tilas ba kamar faɗin Allah ne wa idza halaltum fasadu in kuka fita daga harama aikin haji ko umara a iya yin farauta ba ana nufin dole ba a da an hana ku to amma yanzu in an gama ga wanda yake sha'awa kuma sai je haka Allah ce fa idza tatahamna idan suka gama jinin haila suka yi wanka fa atuhunna ku zai ke musu zai kewa ta aure mana saduwar aure min haifu amarakum Allah ta inda Allah ya umarce ku inna Allah lalle Allah yuhibbu tawabin yana son masu tuba wa yuhibbu mutatahhirin kuma yana son masu tsarkaka shine manzo Allah sallallahu alaihi wasallama bayan ayat ta sauka ya karanta wa sahabbai yace isna'u kulle shay'in illa nikah yi komai da matan ku banda saduwar aure balaga zalika al-yahud sai wannan labari ya ishe wa yahudawan madina makalu sai suka ce ma yuridu hadha ar-rajulu ayyada min amrina sha'an illa na fihi wannan mutumin fatake taken sa duk wani abu da muka gina muka kafa muka dora mutane a kansa a nan madina so yake sai ya zo ya caccanja a hankali Sai abin da muka ce yi sai ya ce a saba mana faja'a usayd ibn hudayr wa abbad ibn bishr sai ga wasu sabai guda biyu sun zo bayan ayat ta sauka annabi ya karanta kuma ya ce ga yadda za a yi ɗayan su usaidu ɗan hudayr ɗaya kuma sunansa abbadu ɗan bashir dan bishiru فقال سيدك ya رسول الله يا مأيكم الله إن اليهود قالت كذا وكذا Yahudawa sun ji abin da ka faɗa kuma ka ji ka ji su ma amsar da suka bayar sun ce duk abin da suke akai take taken ka so kake sai ka saba musu sai suka ce afala nujami'uhunna to yanzu ma'aikin Allah ba ma koma mu ci gaba da saduwa da matan mu ko suna haila ba fa tagayyara wajhu rasulillahi sallallahu alaihi wasallam wannan magana da suka faɗa kawai sai annabi ya canja fuska alamar bai ji daɗin magana ba mai ruwaya yace hatta bananna an kad wajada alaihima sai da muka yi tsammanin annabi yayi fushi da waɗannan sahabban guda biyu da suka faɗi wannan magana bai ce musu komai ba amma dai fuska ta nuna magana da suka faɗa bai ji daɗin ta ba fa sai suka tashi suka fita fastaqbalatuhuma hadiyatun min labanin ila rasulillah suna fita sai gashi an kawo manzo Allah kyauta ta nono a cikin ƙarya dan ya nuna musu ba haushin su yaji ba fa arsala fi asarihima sai ce abu bayan su a kira su da suka dawo fasaqahuma sai ya ba su suka sha alamar bai ji haushi ba a karan kansu ba da su yake ba amma magana da suka faɗa ce ba daidai ba fa'arafa sai suka gane allan ya jid alaihi ma yanzu Allah ba haushinsu yake ji ba da haka dai ayar tana nuna cewa idan mace tana haila bai halatta ga mijinta ba ya sadu da ita saduwar aure amma ya halatta ya komai da ita ya ci abinci tare da ita ya kwanta shimfiɗa ɗaya tare da ita ya ba ta abu ta karɓa ta bashi ya karɓa kai har ma waɗansu abubuwan waɗanda ba wannan ba duk ya halatta abin kawai bai halatta ba shine saduwar aure shi yasa malamai sun kawo hadisai da dama da suke da fayyace ma'anar ayar me ya halatta mutum yayi idan matarsa tana haila da ita me kuma bai halatta ba daga ciki ibnu jarir at-tabari ya rawaito hadisi daga masruq dan ajda masruq Allah ya kara masa yadda yace na je wajen uwar mu'mine Aisha Allah ya kara mata yadda da yaje ce qala assalamu ala an-nabi wa ala alihi yawa nana Aisha sallama sai ce amincin Allah ya tabbata ga annabi da kuma iyalan gidansa idan zaka shiga gidan nana Aisha ita kadai ake wa irin wannan sallamar a gidanta bayan annabi ya rasu in ka shiga baka cewa kawai assalamu alaiki' sai ka ce assalamu ala nabi wa ahlihi saboda annabi yana kwance a ɗakin ta hmm. sai ta yi masa sallama ita ma sai ta yi mata ya ce sai ne mata sallama nace assalamu ala annabi wa ala amincin Allah ga annabi da kuma iyalinsa faqalat aisha sai aisha tace da shi abu aisha marhaban marhaban ta faɗa masa alkunyarsa domin yana da ya mai suna aisha ana ce masa abu aisha sai ta ce lale maraba da abu aisha fa azinu lahu fa dakala sai aka ce ka shigo sai ya shiga fa qala sai ce inni uridu an as'alaki an shay'in wa an astahi na zo ne in miki tambaya akan wani abu amma kuma ina jin nauyi ina jin kunya fa sai Aisha ta ce da shi inna ma ana ummuka yo ai uwarka ce domin matan annabi ai uwayen mu'minai ne wa anta ibni kai kuma ɗana ne zaka ɗaya ji kunya uwarsa fa qala sai ce da ita malir rajuli min imra'atihi wa hiya ha'id me ya halatta mutum yayi da matarsa in tana jinin al'ada fa qalat sai ta ce lahu kullu shay'in illa farjaha zai iya yin komai da ita amma banda saduwa da ita saduwar aure ya nisanci mafitar al'ada ne Allah yake fa atazilun nisaa fil mahidi an gane ko a wani hadisin Aisha ta ce ni na mukan kwanta tare da Annabi sallallahu alaihi wasallama a shimfiɗa guda alhalin kuma ina haila kawai sai ya ce da ni in daura zani na da kyau shikenan Nana Aisha ta ce wani lokaci ma nakan kwanta akan cinyar Annabi kuma ina haila wani lokaci shi kuma ya kwanta a kan cinya ta har ya rinka karatun Ta ce kai wata rana ma muna cin abinci tare in gwaguyi in aje kashin sai manzo Allah ya ɗauki kashin sai ya sa bakinsa a inda na gwaguya shi ma ya gwaguya dan a nuna maka cewa dai mace mai haila ba a mata ake ba kuma dan jikinta ya taɓa jikinka ba wani abu da ya faru da kai dan yawunta ya taba jikinka wannan ba matsala bane ba manzo Allah sallallahu alaihi wasallam ya kasance yana aikata dai haka tare da dukkanin matayensa kamar yadda hadisai da yawa suka tabbatar da haka Ya haka shi yasa malaman musulunci suka yi ijma'i akan cewa ya halatta ga mutum idan matarsa tana haila ya yi komai da ita amma banda saduwar aure da haka shi yasa alimam imam Ibn Kathir ce fa hadhihi al-ahadith wa ma shabahaha hujjatu man zahaba ila annahu yahillu ma fawqa al-izar minha wannan hadisi da ire-irensa hujja ce ta malamai da suka tafi akan cewa ya halatta ga mutum da yi dukkanin abin da zai yi da matarsa amma fa banda saduwar aure a lokacin da take jinin al'ada sannan malamai suka ce idan mutum kuma ya kuskure ya sadu da matarsa tana jinin al'ada fa wannan ya aikata babban laifi sai je ta istighfari akwai asar daga Abdullahi dan Abbas da yace duk mutumin da ya sadu da matarsa tana jinin al'ada to kaffararsa shine ya sadaka da zinare ɗaya ko kuma rabin zinare sai wasu malamai suka ce idan jinin yana ganiyar zuba yana jajajajensa a farko-farko to shine zai yi sadaka da zinare sai ka je ka tambaya me kimar zinare gram guda na zinare me kimarsa nawa ne shi a naira in an gaya maka sai ka ɗauka ka bayar amma idan jinin ya zo ƙarshe-ƙarshe jansa ya rabu to a wannan lokacin kuma idan mutum ya kuskure ya sadu da matarsa ta shine ya sarka da rabin zinari. amma wannan asar din malamai suka ce ba zai zama hujja ba domin maganar sahabi ce ba a tabbatar da haddi da maganar wani in ba nafsi na Qur'ani ko kuma nafsi na hadisi marfu'i daga Annabi sallallahu alaihi wasallam ba shi yasa jumhurun malamai sun fi tafiya akan cewa duk wanda ya haka ya aikata laifi sai dai je ya ta istighfari kuma ya yawaita ayyukan alkhairi domin innal hasanat yuzhibun as-sayyi'at yasa ibnu ya yace amma man fa'ala zalika duk wanda ya aikata haka shine ya sadu da matarsa alhalin tana jinin al'ada yace faqad asima yayi laifi fa yastaghfirullah wa yatubu alayhi ya boki Allah gafara kuma ya nemi tuba wa hal yalzamuhu ma zalika kafaratun am la fihi qawlan shin zai wata kafara ko ba zai ba to malamai suna da maganganu guda biyu amma magana mafi inganci shine babu wata kafara amma dai ya je ta yin istighfari domin ya aikata laifi kwarai da gaske irin wannan matsala tana faruwa sau da dama amma kuskure ne kwarai da gaske lallai mu kiyaye jinin al'ada wani ɗauraya ce Allah madaukakin sarki yake wa mata na dukkan cututtukan da ke jikinsu ta wannan jinin suke fita yake fita kaga kai kuma lokacin da cuta take fita daga jikinta kai kuma ka tara ta shiga jikinka kaga ka fitar da kanka sannan kuma kazanta ce kuma cuta ce da haka sai mu kiyaye da haka ubangiji subhanahu wataala yake fa tazuru nisa fil mahid wala taqrabuhunna hatta yatahun fa idza tadahharna fa atuhunna min haythu amarakum Allah inna Allah yuhibbu tawabin wa yuhibbu mutatahhirin cewa Allah yana son masu tuba shi kansa ya yi ishara akan cewa idan hakan ta faru to tuba ita ce mafita amma ba wata kafara ba sannan Allah yana son masu tsarki malamai suka ce tsarki shine saduwa da mace lokacin da ba ta gidan haila kenan saduwa da mace a lokacin da take jinin haila kuma ta wajen jinin hailar ko kuma ta inda ba ta nan ake saduwa ba wannan kazanta ne mai yin sa bayi da tsafta ko da yana ƙanshin turare ya zama kazani Allah ki ne nisa'ukum harfun وقدموا لأنفسكم واتقوا الله واعلموا أنكم ملاقوه وبشر المؤمنين حديث يا ثبت صحيح البخاري دقى جابر بن عبد الله الأنصاري الله يكرمه سيدا محمد سفيان محمد ابن المنكدر يتي سمعت جابرا قال ناجي جابر بن عبد الله الأنصاري ينا شوا كانت اليهود يهودا وسن كسنشي تقول سنا شوا idza jama'aha min wara'iha ja'a alwaladu ahwala idan mutum ya sadu da matarsa ko da ta inda ake saduwar ya sadu da ita amma sai zama ita ba ta kallon fuskarsa ba fuska da fuska suka yi ba mana ta juya shi kuma ya zo mata ta baya ko dai aka wani salo da wani yanayi na saduwa suka ce wai wannan shi yake jawo a haifi yaro mai harara garke harara garke shine kaga idan mutum ya dan juye yana kallon amma kamar ba kai yake kallo ba kwaye idan ta yi can amma kuma kai yake kallo shine da Hausa ake ce masa harara garke da larabci suna ce da shi ahawal an gane ko ma'ana ne juyayyen kwaye ido yahudawa sun yada wannan magana ma a madina cewa ai abin da yake jawowa a samu ɗa idan ta ya juya alama ce ta cewa mahaifinsa da ya tashi saduwa da mahaifiyarsa a lokacin da za a samu cikinsa ba fuska da fuska suka sadu ba ta juya shi kuma ya zo mata ta baya duk da kuma ta wajen saduwar aka sadu daga wannan jita-jitan ma ƙarya ne shi yasa musulunci ya rusa shi Daka yana daga cikin abin da musulunci yake kula da shi duk wata magana da za a tabbatar da ita kuma ta ƙarya to musulunci sai ya zo ya gyara ta kuma za ka samu kowace al'umma da irin nata amma addinin musulunci kullum yana dawo da mutane kan daidai kamar abin da sau da dama muka sha ji mu ma a kasar Hausa ya ce idan ka ga zabiya wai an sadu da uwarsa ne lokacin tana jinin al'ada wai shine ake samun zabiya kaga wannan shi ma ƙarya ne bisa ka muna nawa mutane zato da kaga mutum kawai kai masa aji da kuma ƙarya ne ko wasu abubuwan da zaka ga ana faɗa da sunan girmamawa ga wasu fitattun mutane wanda kuma karya ne a ce maka na Fatima ba ta haila ba ce maka mace ba ta haila lafiyar ta kalam in da ba ta haila ba ta da lafiya ka ce mace ba ta haila ba lafiya bane cuta ka jingina mata ba yabanta kai ba tauye ta kai da ka ƙarya ne ba inda musulunci ya yabo wata kuyataccen mace da cewa ba ta haila ba inda musulunci yace in mace ba ta haila ta zama ta musamman bal ma abin musulunci ya nuna in mace ba ta haila akwai na ƙasa a tare da ita domin in ba ta haila to ba za ta ɗauki ciki ba ai haila alama ce ta cewa mahaifarta lafiyayya ce ciki zai iya shiga jikinta shi yasa mata annabi zakariya na daga cikin dalilin da yasa bata haihu ba matsalar haila da take da shi an faɗa wasu malamai shi yasa Allah ya ce kafin mu ba ta da muka gyara mata halitta wa zakariya izna da rabbahu rabbi la tazarni fardan wa anta khairul warithin fastajabna lahu wa aslahana lahu zawjahu Allah ce sai muka amsa masa addu'a muka gyara masa matarsa wa habna lahu yahya wa aflahna lahu zawjahu muka amsa masa addu'a muka bashi da mai suna yahya bayan mun gyara masa matarsa haka dai irin waɗannan abubuwa mun yi hattara a kansu kamar abubuwan da ake faɗa wanda ka ji ana ta faɗa wanda abun mamaki su kansu wanda suke faɗa ɗin malaman su a littattafan su sun ce karya ne magana cewa annabi sallallahu alaihi wasallam an haife shi da kaciya wa yake maka haihuwa da kaciya daraja ce ƙarya ne ma ba a yi abin ba sannan kuma ba daraja ba ce ita daraja ba ta faruwa sai da keɓantattun mutane idan abu ya zama ordinary kowa yana samu to bai zama daraja ba yanzu ka taɓa jin wani ya zo ya yabe ka ce, sannu mai ido biyu saboda me saboda kowa yana da shi ko ba haka ba a ce sannu mai kunne saboda kunne is common kowa yana da shi sannu mai in ka an ce abu daraja ne to ba ne shi sai wanda Allah ya ba amma ku shaida ne hatta arna ana haifarsu da kaciya har arna ƴaƴan arna kuma wannan sai ya zama daraja ba daraja ba ce ba ba daraja ba ce ba za ka ni hattara amma da yawan mutane idan an zo za a gyara musu irin waɗannan abubuwa saboda sun saba ji sai su yi ca amma abu ne a sauƙi a lafiyayyen hankali za ka iya gano abin ba daidai ba ne yanzu wanda yake na na fatima ba ta haila kuma ya ce wannan daraja ce shi nan, shi idan matarsa ba ta haila ba sai bata ba ai mata wani lokaci suna samun matsala sai jinin haila ya daina zuwa shi din da yake faɗa haka da matarsa za ta samu matsala ta tsallake wata ɗaya biyu bata ga jini ba ina zai kai ta ko ka bata mana kai ma tunda daraja ce sai ka ce shi na Allah sarki ta ga jina na Fatima kenan wasu abubuwa ne da common sense ya kamata ya wayar da kan mutane su fahimta ballantana addini To amma matsalar shi ne duk mutumin daman da ya ja nesa da addini, ya ja nesa da ilimin addini, to sai kaga kwakwalwarsa ma ba ta ridin yadda ya kamata. Abin da ya kamata ya fahimta a sauƙaƙe sai kaga ba zai iya fahimta ba. Me ya ja saboda ya yi nesa da ilimin addini, shi ilimin addini kullum shi yake saita kwakwalwa, yake duka wayan mata da kai, yake duka fito mata da abu fili. Gwargwadon yadda kake kusa da ilimin addini, gwargwadon yadda ka fi wayewa, gwargwadon yadda kai nesa da ilimin addini, gwargwadon yadda kake zama bugidaji. kuma ko ina ka je kai karatu a duniya duk irin digirin da kake da shi ko kai wane ne ka je duk wata jami'a da zaka je a duniya ka yi duk ilimin da zaka yi a kira ka da suna profesa amma wallahi in baka san addini ba sai kaga a wani wajen ba gidaje ne kai dan kauye ne kada ka ba gidaje ne kai dan kauye ne da ka bi har tara addinin mu ya zo ne dan ya wayan mana da kai ya zo ne dan ya saita mana kwakwale dan ya ganar da mu ga abubuwa yadda ya kamata su kasance ba ya bar mu aminke a cikin duhu ba ita kuma al'ada sau da dama ninke mu take ta jefa mu a cikin duhu addini shi ke zuwa ya fito da mu haske ya wayar da mu da dai ubangiji subhanahu wata'ala yace nisa'ukum harsun lakum yahudawa sun ce idan aka sadu da mace a juye ba ta gaba da gaba ba to dan zai zo da lallan ido ma'ana yana da hararage garke shine sai manzo Allah sallallahu alaihi wa sallama Allah ya bashi amsa game da wannan fatawa da sahabbai su kai masa da aka ce Allah ce uku mata yanku har kullakum gonakin ku ne ma'ana wajen da kuke shuka maniyin ku ne don ku samu ƴaƴa domin ita gona ita ce inda ake shuka don a samu yabanya to ita ma mace kamar gona ce ana mata shuka shukar shine maniyin da miji yake zubawa a yayin saduwa cikin mahaifar mace ita kuma sai ta bashi ɗa ta kyankyashe masa ɗa wannan shine abin da ake nufi Allah ce fa ku zai kewa gonakinku annashi itum ta di yadda kuke so ba ta duk inda kuke so ba a'a ta di yadda kuke so akwai bambanci tsakanin ta inda kuke so da ta yadda kuke so dan ana magana akan style ne na saduwa aure ba ana magana bane akan wajen saduwar wajen saduwar daman an san ina ne ba ma dan kada mutane su rudu domin kalmar annashi itum zaka iya fassara ta da ta inda kake so da kuma ta yadda kake so to amma me Allah yake nufi ta yadda kake so ba ta inda kake so ba shi yasa a gaba zai fassara fa'atu harfakum min fa'atu harfakum min haythu amarakum Allah ku zuwa gonakin ku ta inda Allah ya umarce ku inda Allah ya umarce ku ku shine inda ake haihuwa mana inda ake saduwa da iyali to shine Jabir yake cewa sai Annabi sallallahu alaihi wa alihi wa sallama yace da mu ma iya saduwa da matanmu ko ta gaba da gaba ko kuma namijin ya zo ta baya ko shi yana ƙasa ita tana sama ko ita tana sama shi yana ƙasa in dai ta inda ake saduwa za a yi shine a wani hadisin manzon Allah sallallahu alaihi wa alihi wa sallama yake cewa nisa'una ma na ati minha wa ma nazar sahabi bazu dan hakim ya tambayi manzon Allah sallallahu alaihi wa sallama daga babansa da kakansa cewa matanmu me ya kamata mu da su me ya kamata ba za mu da su ba kala sai annabi ya ce harfuka ita matarka gonarka ce iti harsaka annashi ita je ka ka ta inda kake so yanzu a ce mutum ne yake da gona in ya ga dama zai shigo ta gabas zai shigo ta yamma zai shigo ta kudu zai shigo ta arewa ko ba haka ba in ya ga dama ma sai daka tsalle ya shigo ta sama amma dai duk ina ya shiga gona saboda mallakar sa ce ne manzon Allah sallallahu alaihi wasallam ya ce ghaira an la tadriba alwajha sai dai ina gaya maka kada ka kuskura ka daki matarka a fuska ko da wata wani sabani ya shiga tsakaninku wala tuqabbih kuma kada ka zagi fuskarta larabawa yana daga cikin miyagun al'adunsu idan za su yi wa fada da mutum sai su zagi fuskarsa su tsine mata su ce qabbaha Allah wajha Allah ya tsine wa fuskar wani to maza ke ku daina zagin fuska sannan yace wala tahajur illa fil baiti ko da za ka kaurace wa matarka kada ka bar mata gida gaba ɗaya in saɓani ya shiga sai dai ka kaurace mata a iya gidan tana wani ɗakin tana wani ɗakin ko a ɗaki tana gado kai kana kasa, ko kana kasa, ita tana saman gado da haka ubangiji subhanahu wataala da wannan ayar ma sai ya rusa waccan al'ada a wani hadisin da imamu ahmad ya rawaito daga abdullahi dan abbas Allah ya kara masa yadda yace jaa umar ibn al-khattab ila rasulillah sayyidina umar dan khattab ya zo wajen manzo Allah sallallahu alaihi wasallam fa qala ya rasulullah sai Umar yace ya ma'aikin Allah halaktu na halaka kala sai manzo Allah yace mallazi ahalakaka menene ya halakar da kai din ya Umar kala sai sayyidina Umar yace hawwaltu rahlil bariha jiya na juya gidana ma'ana na sadu da matata amma ba gaba da gaba haka ba an gane ko kala mai ruwaya yace falam yarudda alaihi shay'an manzo Allah bai amsa masa da komai ba sai ya shiru fa'auha Allah ila rasulihi hadhihi al-aya daga baya ce Allah yi wahayin wannan aya dan ba da amsa ni sa'ukum harsul lakum an harsakum annashitum sai manzo ya ce da shi aqbil wa adbir kana da dama ka sadu da matarka kuna masu kallon juna da ita wa adbir ko kuma ita ta juya kai ka zo ta baya sai ce ƙin dubra wani haida amma ka kiyayi saduwa da ita ta baya ma'ana ta wajen da ba inda ɗa yake fita ba wal haida kuma ka kiyayi saduwa da ita a lokacin da take ganin al'ada da haka wannan shine abin da duk malaman musulunci suka tafi akai akwai ruwayoyi da ake jingina wa imamu malik dan anas kan cewa wai ya ce ya halatta mutum ya sadu da mace ta dubararta amma wannan ruwayoyin ƙarya ne ba su inganta ga imamu malik dan anas ba Allah ya kara musu yadda duk malaman musulunci sun yi ijma'i akan cewa yin hakan baya halatta abin da yake tabbatacce shine mutum zai iya saduwa da matarsa ta dukkan yanayin saduwa ko a tsaye ko a zaune ko a kaikaice amma fa a tabbatar da cewa an sadu da ita ne ta inda ɗa yake fita shine Allah yake fa'atu harfakum annashitum sannan ce wa qaddimu li anfusikum kuma ku yi wa kanku da kanku shimfiɗa ku kanku da kanku gabatarwa malamai suka ce wannan yana nuna bai halatta ba miji ya zo ya fada wa matarsa da saduwa ba tare da yayi wani wasa da ita ba kalmar wa qaddimu li anfusikum ubangiji subhanahu wata'ala ya baka wuka da nama ne a hannunka kai wa kanka da kanka ba sai an ce ka fara kaza ka fara kaza ba domin Allah madaukakin sarki yana da kunya kuma yana da karamci baya fito ya faɗi alaƙar mace da namiji karar a Qur'ani sai dai ya sakaya wani wajen sai ce aula musumin nisa ko kuka shafi jikin mata ba ana nufin shafa haka ba ana nufin saduwa ko ya ce falan mata ga shaha yayin da ya lullube ta ba ana nufin kallube ta da mayafi ba ana nufin saduwa to haka nan sai aka ce qaddimu li anfusikum sannan malaman musulunci suka ce shi dan adam ba a koya masa yaya zai yi jima'i saboda asali a cikin halittarsa Allah ya halicce shi da wannan yasa duk wanda suka zo suka ce za su kawo wani menene eh, sex education ko makamancin haka a makarantu ɓata mutane kawai suke so su yi tsara shi domin yanzu suka ce da za ka haifi ɗa namiji tun da aka haife shi bai taɓa ganin ya mace ba a je a rene shi a wani waje shi kaɗai har ya balaga kuma a haifi ya mace tun da aka haife ta bata taɓa ganin ɗa namiji ba a je a rene ta a wani waje ita kaɗai bata taɓa ganin namiji ba har ta balaga ranar da ka zo ka haɗa su sun san abin da zai gudana tsakaninsu ba sai ka gaya musu ba ka lokacin da ka zo ka ce za ka koya wa ɗa namiji saduwa da mace ko wasu ma'ana za ka tsarantar da shi za ka koya masa rashin tarbiyya amma ba wai za ka waye masa da kai ba in dai ta wannan fuskar ne kansa a waye Allah ya halicce shi domin ka tambaya namijin farko da macen farko waye koya musu ilimin saduwa wanda ya koya musu shi sa Allah da zai gaya mana wasa da iyali kafin saduwa sai ce wa qaddimu li anfusikum ki wa kanku da kanku ki wa kanku da kanku gabatarwa Mana ba sai an gabatar maka ba a cikin tabi'ar ka Allah ya san me za ka yi wannan shine ya tabbata a cikin hadisi wanda Imam al-Bukhari ya rawaito hadisin Abdullahi dan Abbas manzo Allah sallallahu alaihi wasallam yace law anna ahadakum idza arada an ya'ti ahlihi idan da a ce ɗayan ku lokacin da yake so ya sadu da matarsa kala zai ce bismillah da sunan Allah Allahumma jannibna ash-shaytana wa jannibi ash ma razaqtana Allah ka nisanta mu daga shaytan kuma ka nesanta abin da zaka azurta mu da shi daga shaytan Allah ce fa innahu in yuqaddar bainahuma walad to idan mutum yayi wannan addu'a in Allah ya kaddara a wannan saduwar matarsa za ta samu ciki lam yadurruhu ash abadan dan da za a haifa shaiɗan ba zai taba tasiri a kansa ba da aka wannan kulawa ce da addinin musulunci ya ba wa ‘ya'ya tun ba a samu cikinsu ba kaga shi bature sai an samu ciki sannan yake fara cewa a je ayi gwaji a je ayi kaza a je ayi kaza a rigakafi shi musulunci tun ba a samu cikin ba ake rigakafi ga rigakafin da zai tsare maka ɗanka daga shaye-shaye zai tsare wa ɗanka daga ta'addanci shine lokacin da zaka sadu da mahaifiyar tun babu cikin kai wannan addu'a shi sa malamai suka ce wannan addu'ar ita ma tana daga cikin yi wa kai da kai shimfiɗa kafin a kai ga saduwa kuma ba sai namiji ne kaɗai zai ba ita ma matar a koya mata Allahumma jannibna shaytana jannibi shaytana ma rabbana Allah ya nuna mana gaskiya ya bamu ikon binta ya nuna mana ƙarya ya bamu ikon nisan ta Allah ya kai mu wassalamu alaikum wa rahmatullah